فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها kawai hukumar da ta zo duka kowa da kowa kuma aka gani ta saba wa manzo daga cikin manzanni bala'i ne Allah ya ce Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula to da ka tura mai manzan yayi biyayya fa asa fir'aunu rasula kaga fa asa sai saba to dai saba sai Allah ya sassaba mai fa akhadnahu akhdan wabila Allah mai girma da kaka ya kama shi kawo mai bala'i sanani kaga saba wa manzo ko manzo ne an saba mai mutum ba zai dadi ba to ballanta kuma shugaban manzanni to kaga da shugaban manzanni shine Allah yake siffata shi ba cewa jahannama za ka yi mutum kurkukun jahannama za ka yi mutum direct kuma jahannaman khalidina fiha abada mutum zai dawwama ne har abada domin ka saba wani manzo daga cikin manzanni aka halakar da mutum tun daga duniya to sannan mu kuma ka saba shugaban manzanni ba kaga sai hada wa mutum azaban duniya da lahira sai dawwama can khalidina fiha abada wannan Allah ya sanya mu kasance mabiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan manzon Allah daidai da ɗaukaka sauti sahabbai suna gaban sun sun suna gaban waye in suna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaman tsuntsaye ne akan kansu kowa zaka samu ya nufu in ya sa idan shaguri ne to a guri ne kawai har sai an tashi a majalisi ba sa iya ɗaukaka sautinsu akan sautin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da Allah ya saukar da yayi wallahi wannan kawai ne ka kama aiki da ita gadan gadan ba sai ka shiga kungiya ta ko kungiyar su ko a'a baya bukata ka shiga kungiyar manzon Allah kai rijista a can kawai to go za ka yi rijista amma to go to wuya to go to sunna direct kawai to go zuwa ina zuwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba maganar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yace man radda haditha rasulillah ومن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك هو اللي يميت حديثي غدا تك حديثي تك من زمان الله صلى الله عليه وسلم توينا ديدين رامن قال وحلكة شفا هلكة gashi ga ramin halaka kawai sai a ce a tura zuta hadisi ne tak to amma ka ji ahlus sunna karshen zamani su ne za ta fama da su akan hadisai ma ba hadisi ne ba hadisai manzo Allah yawa yawa ingantattu sun sayi bukhari sahih muslim sunan abi daud tirmidhi nasa'i ibn majah musnad ahmad musnad at-tayalisi musnad al-humaydi musnad ad-dari ta nan baje baje amma duka mutum yake yake nishan kasa yace yaki shi mazhabar shi ba haka take ba ba haka take ba ko shi nan je ka haka mukan Allah ya datar da mu zuwa ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu duk wanda zai ketare dokokin Allah ko ya ketare dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin to daga cikin azabu da za a yi ma mutum tun daga nan duniya ba Allah ya ga mana akwai mutuna ba mu ji wannan kissa Abdurrahman bin Hammala abdurrahman ibn harmala wannan sunan bai shigo najeriya ba harmala ya ce wani mutum ne ya zo wurin sa'id ibn al-musayyab yuwaddi'uhu bi hajji ya zo yana so mai ban kwana zai tafi aikin haji kaga mutum zai tafi aikin haji kai salihi ne ko aw umara ko yana so ne tafi umara fa wa qala lahu to sai sa'id ibn al-musayyab ya ce an kira sallah la tabra ka yi sallah tukunna kafin ka tafi tun da an riga kira sallah ka tsaya ka yi sallah masallaci kafin ka tafi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakhruju ba'da nida'i min al-masjid illa munafiq babu wanda zai fita daga masallaci bayan an kira sallah sai dai munafiki su sun san me suke mu ne dai mafi yawanci ba mu san me muke ba an gane babu wanda zai fita daga masallaci bayan an kira sallah kana masallacin sai dai munafiki mu a gurinmu za ka sha mamaki ba ma ta da sallan ko kiran sallan ana cikin sallan ba an yaga kawai ka tura abin dama a kan hannu fit save ta ba ma wai kiran sallan ba ko shi mai ban shi ko ya gane ya kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ko an sake sallan ko wai an gama sallan sai ya fita ya je sake sallah to wannan bai fi bala'i ba to ya ce sai dai munafiki illa rajulun akhrajathu haja sai dai mutumin da bukata ce ta fitar da shi zai je kama ruwa sannan kuma wa huwa yuridu raj'ata ila al yana so ya dawo to wannan ba munafiki bane sai mutum ya ce a inna ashabi bil hamra wallahi suna jira na muna gaggawa ne ai oya oya na zo na maka sallama ne kawai ai gashi na suna jira na falam yazal sa'id yadhkuruhu kuma sa'id bai gushe yana ta tuna wannan mutumin ya saba حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه ya fita shi kenan sai ka ce ai taguwar ta yadda shi ya karye sakamakon saba ma sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ba a mai hawan kawara in ka saba mai sai Allah ya sassaba maka Allah bai bima da kuka ji wa man ya'si Allah wa rasulahu wa da hududahu khalidan fiha wa lahu adhabun muhin wannan aya tana tabbatar maka da cewa akwai wuta ke yana tabbatar maka daga cikin nauyin azaban Allah ga wanda ya saba ma sunnan manzon Allah akwai azabun muhin azaba wanda take mai wulakanci sannan kuma ka duba saba ma Allah saba wa manzon Allah menene da'a ne ko sabo ne sabo ne to sabon Allah yana haifar da wasu cututtuka cikin al'umma Allah ya hada ilimi mai albarka arziki wannan sai ga gare mu arziki yanzu ka duba da kudu da arewa ina ne aka fi arziki kudu sun fi arewa arziki saboda mai dawo da su muna da su da yawa zunubai suna iya shigar da mutum karkashin tsinuwa sai a tsine mutum shi kenan ba shi ba rahama Allah ke sannan kuma har yanzu saba Allah da saba wa Allah sallallahu alaihi wasallam suna jawo mutane musiba da bala'i wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir saba Allah saba a juya halittar mutane daga mutum sai mutum ya koma buri ko ya koma alade ko ya koma dutse Allah ya saba mu ba mu bane sabawa Allah saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiyar da albarka yanzu ina albarkatun mu Najeriya ba albarkatun Allah ya kwashe sabawa Allah saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore mutum imani sabawa masu imani masu biyayya ga Allah masu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ne salama amma mu ana ce da za ka mai sunan mata ce a ya baran sa sunan maza ba wannan sunan maza ne ba sunan mata ba salama ibnu man ibnu al-aqwa in sa wannan sunan zaka ji da ruke salamatu ibnu al-aqwa kawai ya ce wai akawu? akawa za a dinga ce to shi ne ke ba da cewa an na rajulan akala inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishi malihi wani mutum ne yana cin babba ma kuma sahabi yana cin abinci na hagu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah kul bi yaminik ci da dama mana sai ce la astati ba zan iya wa ya rasulullah kaga wannan singular easy ci da dama to shi kenan yace la astati ba zan iya ba to ran manzo Allah ya bace ce lastata kar Allah ya sa ka iya kar Allah ya sa ka iya babu abin da hana sai mai girman kai to za aka ce salamatu ibn al-aqwa ya ce fa ma rafa'aha ila fi ba cin abinci yake ba ba yana so ya koci ba to shikenan bai iya daukan abincin ba kuma ya kai ke shi kamar hannun ya yi paralyze ko ya shanye ko Allah ya kabar da hannun ya dauka ya kai baki kuma ba zai iya ba sai hannun ya kame ko hannun ya shanye kaga tasirin me saba manzon Allah an ka saba mai sai Allah ya sassaba maka Allah ya jiye mu to amma duk wannan sahabi kuma fa Abdullahi ibn Abbas yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zuban zinari a hannun wani sahabi sai ya karbi zoban ya cire ya wurgar da shi zoban zinari ka yanzu dan Allah nawa za a sayar da zoban zinari ya danganta da gram din zai tsada sai cire zoben koyi wutar sai ce ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fa yaj'alha fi yadihi ya da ku zai samu garwashin wuta ya sa a hannun shi manzo Allah ya cire zoben sai wurgar sai yake wannan komen din ya mutum zai samu garwashin wuta ya sa a hannun shi to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai yake ba sahabin shawara fa qila lahu ba'da ma je ka dauki zoben ka kai amfani da shi mana amfani kamar yaya je ka kasuwa ka siyar hmm? ko ku yi da wani kaburi ko wani musulmi ya baka wani abu ya baka gida ya baka fili ya baka mota ya baka rakumi ka dauka kai amfani da shi mana to mu ji wannan sabon mai ce ce la wallahi la aqulu abadan wa qattarahu rasul wallahi har abada in dauki wannan zoban ya zama abin banza ke da to tsakaninmu da Allah waye zai yi wasa a cikin mu ce eh ba gaskiya ne ba ka san manzo Allah bai san bai san zafin kudi ba ka san shi gudun duniya bai san ku kudi ba zobe kawai mutum zobe ce yana hannun shi kawai ya kama ya cire mu wallahi mu a cikin mu sai ka sa wanda zai ga manzo Allah kaji na ce wallahi tunda an kawo sunan zaka dinga dinka tobarar da mutane suke to in manzan Allah ne ma yake ciki to haka za a gaya mai amma ka ji wannan sahabi ce dauki zoban da manzan Allah ya wurgar kuma bayan ya ce garwa shi ne da wuta wallahi har abada ba zan sake ɗaukar wannan zobe to kaga hada mun da wancan wannan ce kawai ci da dama shi a can me zai cire me na shi na kuɗi babu komai kawai daga hagu ne ya koma mai da ce ba zai iya don ma ka duba wannan ba zobe ne na zinare kuma shi ya saya, kudin shi ne kuma ka cire aka wurga ya ce dauka ce wallahi ba zan dauka ba ra bara wala shakka mu koma mi ma Allah biyayya mi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to insha Allah Allah zai samu asabun farko kenan ko tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم sannan mu nisanci wannan sahu na biyu wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu wa to gobe insha Allah karatun mu na karshe sai mu zo mu hada ayoyi guda biyu sai mu ji wani result kuma za ka samu har yanzu dai muna cin ayoyi amma na gobe din insha Allah za mu ne sai mu ji wani result shine uslubin at-targhib wa tarhib uslubin kwadaitarwa wancan aya ta sha uku ta yi mana me kenan kwadaitarwa akan me biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan kwadaitarwa kan kiyaye dokokin Allah wayannan ayoyin yau kuma fa na sha hudu wa man yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara tsoratarwa akan saba ma Allah tsoratarwa akan saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsoratarwa akan ketar dokokin Allah a can wanda ya da za sa shi a ina aljanna a nan kuma wanda ya saba za sa shi a ina wuta to qur'ani yana cike da irin wannan abubuwan uslubut targhib wat tarhib to insha Allah gobe za mu yi kaman misalai kaman guda 20 duk da wannan din guda 20 kuma zan yi kokarin sauka surorin kasa kasa ne ba wai surori can sama sama ba a surorin kasa kasa sai ka na Allah ke kawo surubin tarhib wa tarhi in an kawo dan aljanna sai a kawo ta in an kawo dan wuta sai a kawo dan aljanna wani lokaci a fara kaddamar da dan aljanna kamar anan sai a kawo dan wuta wani lokaci a fara a kawo dan wuta sai a kawo ne dan aljanna Allah mai gama da kuka ya sanya mana shi aljanna musamman irin wannan dare da ake dacewa da daren lailatul qadri muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa sannan muna tawassuli da ayyukan mu kyawawa in akwai muna roƙon Allah an yu'tikana minan nar nas'alullah ta'ala an yu'tikana minan nar nas'alullah ta'ala an yu'tikana minan nar اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم dama musulmi ba ne shi kuma har ya auren to bayan auren sa Allah subhanahu wataala ya shirya da shi ya samu musulunta to bayan musulunta ta sai kuma allah ya jarabce ta da rashin lafiya ta hauka kuma bayan ya yi jinya abin da ya ba a samu su dace ba to har ya kai tumbi ba abin da ya mai ita wurin iyayenta da a ci gaba da jinyarta ta can kuma sai allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta samu sauki to bayan saukin kuma sai labari ya iske shi akan cewa an iyayenta tun da ba musulmai ba ne sai mata sun auren da ita ga wani miji can kuma na daban bayan ta warke to da ya koma dan ya cikin al'amarin yadda za a kwai da matarsa ita sai wasu malamai suka ce da shi ai dama a aure tsakanin su tun da lokacin da ya musulunta ban sabunta aure ba ita ta malamai lallai idan haka da gaskiya ne idan mutum ya musulunta dole sai an sabunta a ba gaskiya ba in mutane suna matsayin kafirai sai suka musulunta ko miji ya fara musulunta daga baya matar ta musulunta shi ke za a tabbatar da su akan auren su na da haka yi cin hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samun ta Beispiel gewesen, ƙarshen take tunda abin da miji yake so shi mace za ta tunda yana yin nasiha to ita kuma tana sa bakinta a maimakon ta bari in ya gama nashi ita ma ta yi nata kamar duk da cewa ba wani abu mummuna ta yi bayi tana taya shi faɗan ne to da ba baya so to ita mace sai ta fuskanci abin da mijinta baya so sai ta nisanta tunda ba Allah bane ce lalle in yana faɗa ita ma ta sami ta sa bakin nata to sai kasance kenan ita ta ji tsoron Allah akan wannan bakakin maganganu da take gaya wa mijinta in ya kasance tana irin wannan maganganu amma tunda ita ce ta faɗi wannan mummunan magana ga mijinta wannan ba ta haramta gare shi Allahu akbar wanda ya ce ko gaskiya da wani idan ka sallama sallah ba a da wani a tsakanin juna yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta a cikin hadithin al-bara'u bin azib yace ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā babu musulmai biyu da za su haɗu su yi musafaha face sai an gafarta musu kafin su an tambayi Anas a tada yake tambayar Anas akanatil musafaha fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am sahabbai suna musafa yace to amma na ce babu musulmi biyu da za su haɗu to su haɗu a ina a ko ina ma ke to amma shi a masallaci bayan an ƙara sallah shi ne ke tambaya to amma ka shigo ka da damuwan ka za ku yi musafa za ka mai sallama ma wannan ko yana sallah ne ma amma dai kan mu zurfa ba ko yana sallah sahabbai suna manzan Allah sallama yana sallah kamar zai ce ka ka ji har mutum yana sallama ana mai sallama manzo Allah ana mai sallama safai suna mai sallama malam Muhammad Nasir Albani ke cewa akwai hadisi rututu mai kenan rututu da yawa da yawa akan cewa mai salla ana mai mai sallama to Muhammad Muhammad Albani ke cewa shi dai dare da gurin manzan Allah sallallahu alaihi bai san cewa manzan Allah ya musafaha yana cin sallama. bai ce amma babu wani dalili da zai nuna cewa sallar mutum ya ɓaci ko kana sallah a yi ma musafa ya zo zai wuce ka kana sallah sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ɗanmi mika mai hannu shi ne wuce ya ce wannan babu laifi domin aiki ne dan kankani kuma aiki kaɗan a sallah baya ɓata sallah to sai ce wala ma musamman ma an samu wani babban sahabi abdullahi ibn abbas yayi abdullahi ibn abbas ya yi musafa cikin sallah ma ba a ce ko yaushe ka dinga za ka wuce dalle kama wannan musafa kama wancan musafa kama wancan musafa zai zama babu ma'ana ke to amma dai ana nuna maka muhimmancin me musafaha to ko a sallah ya halatta ya musafa to amma bayan sallah ba shi sahabbai suna musafa bayan sallah wannan akwai fatawoyi na shekul islam ibn taymiyyah shi majmul fatawa ya ce wannan musafa da ake bayan sallah yana daga cikin bidiyoyi bidiyoyi inda za ka duba kamar asunan wal mutadiyat shi ma ka wannan ce yana daga cikin bidiyoyi wa ce wa lalle an kare sai an yi me sai an yi musafa to wannan baya daga cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka da dai ba ka da dan uwanka bane kana so ka gaishe shi ka mai musafa babu laifi amma ce wai lalle sai an taso tun daga can farko har zuwa ƙarshen sahu a sake zagawa a sake zagawa wannan ba shi daga sunan manzan Allah sallallahu alaihi ba ma musafa an haɗu musulmi da musulmi a yi sallama a yi musafa wannan suna ce tabbatacciya da wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ta ƙarshe ke cewa dabbobi da suke masa banda a gona amma kuma wanda ba za ta hada shukar tashi ba to sai karɓi abin da ba ya fi abin da ya samu girbewa a wurin a matsayin alhakin shi kuma da ake masa wai tsoro idan haka ne ya yi zalunci a shi ma san amsa ai ba ya ce ya karbi fiye da fiye da abinda yake girba a gonar shi ma ya san amsa abinda Allah ya ce mana kuma famani ta da mani ba a tabu alaihi ya ce bi mithli ta da alaikum sai Allah ce wattaqullah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah shi ya ketare maka iyaka kuma gonar ta tashi to shi kenan sai ka karɓi nawa kuma kenan sai dan baka kawai dan kudin fura kawai kudin kaza ko ka ya baka hakuri shi kenan in ya baka hakuri ko bil afwa kai kuma sai ka yi hakuri ko bil afwa wa amr bil urfi wa arif bil jahili to kai ban san yaya kake daga ina kake ne in ya gaya maka wani can kauye can can can ke ho daga can ga yaho to Allah ya gafarta maka amma dan Allah kar ka ƙara zuwa nan. ku yi musafaha in ma kana dan abinci ka dauka ka bashi ka kira shi wa wasu kai sallan azhar ruwa to wallahi ya samu ne ba la asar ba sai har yanzu sai ya koma gida yake hadawa gaba daya to ka dan mai wa'azi kaga kai da wake kama ka cuce shi kuma ya gane ka cuce shi zai koma gurin mutanen shi ne a maimakon yadda aka ce manzan Allah wani kafin ya ce ji tukun min indi khairin nas sai shi ya ce ji tukun min indi sharrin nas na da wani bala'i mamme haddamamme sai da cinye mu kudi kaza to kaga da awa tana kowa ne ba mai da awa ba sai an zo tafsiri ba jama'a kai manomi kai mai da ne kai makiyayi kai mai da ne a makaranta kai mai da ne kowa cikin mai yana da da'awar da zai iya yi da fatan sai mu kokarin raya da'awar da ake yi musamman cikin gari da samari suna da'awa rawar ta zo ta rushe saboda me wai al'amarin sarauta to al'amarin sarauta sai dakatar muku da addini kuma sai dakatar muku da addini da wanda ake cikin jeji-jeji oho ya dakata saboda mai mai al'amarin sarauta to shi sarkin nan ba Allah ya bashi bane to tunda Allah ya bashi yake nan to sai mu ce Allah ya taimaka mai an hada shi da menene yanzu an hada shi da aiki to kai kai sai ka ce Allah ya taimaka mai kai an baka yana ya baraka iya ba ko ma wani an bashi wallahi sai gudu ne ce shi ba zai iya ba to yanzu shi an shi aiki kuma sai ya kasance wannan aikin na ku shagaltar da kanku ku da kanku abin da zai amfanar da kanku haka abin bai daidai ba gaskiya ya kamata ya kasance a wuce wannan babin kawai a rufe kofar an wuce an bashi so kenan an bashi Allah ya taimaka mai sai ai kokari me zai habakar da garin me zai kawo mana ci gaba kaga ko gaba zai akan abu ne tintin tintini kai ma mai amfani to kaga duka ya kasance da mu kokarin mu kasance yan uwan juna to insha Allah ya samu kowa ya da'awa kuma karshen karshe ya samu Allah mai himma da kuka ya ba mu nasara da fatan Allah ya zama da garin mu lafiya Allah mai himma da kuka ya kawo karshen hayaniya da ake fama da shi kuma su yan a caba muna musu nasiha irin wannan dare ba dare ne na hawa babur a cire salansa mashin ba ko kadan dare ne da ake neman me lailatul qadri lailatul qadri kuma khairun min alf shahrin ta fi watanni dubu alkhairi to da wannan na a shagalta da addu'o'i akan Allah mai girma da kuka zaunar mana da garin mu lafiya Allah ya sa mu garin mu albarka wannan shine babban abin da zai da ma saboda murna kaje ka kare jikinka in ka kare ka ji ciwo saboda me sarki ya dawo to haka Allah ya ce kai in ya dawo aka ka je ka mai murna bane ka gaishe da shi shikenan ka yi murna ko baka yi ba to amma ka je kana daukan babur kana ta yawo da shi ka je ka kari ka je kuma ka san idan mutum ya mutu akan abu haka ake tayar da shi ko haka muka karanta da su banza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ana tayar da bawa akan abin da ya mutu to kaga irin wannan ban san kuma halin kamar su masu a caban ne ko ina suke haka suke hmm? kusan ko ina in ga ganda suke wasa da babura suka ka samu abin ya ɓaci to gaskiya yin wannan ya kamata shekara mai zuwa a shirya musu wa'azozi musamman wa'azin yin acaba amma kun kai ba dan acaba ne karka zo nasu kawai kasance da za a shirya da su ya ya kamata su koma ga Allah su koma ga sunar manzan Allah